Jama'a barkamu da saduwa cikin wannan darasi na Hausa naku Yakubu Muhammad Harun. Za mu ci gaba ne da batun nan na alamomin daidaita rubutu a inda a darasi na farko mun yi magana kan aya darasi na biyu muka yi akan wakafi mun yi darasi akan wakafi mai ruwa na uku kenan yau a na hudu za mu yi magana akan ruwa biyu alamar ruwa biyu ɗigo ne guda biyu da ake yi ɗaya bisa ɗaya Aka yi wannan alamar ce a alamar takan biyo bayan kalmar da ake shirin yin cikakken bayani a game da ita kalmar kanta. Kenan idan har in mutum ya ci karo da inda aka sa alamar ruwa biyu, ana ƙoƙarin jawo hankalinsa ne ya natsu, ya tattara hankalinsa da duk tunaninsa, ya ɗora a kan kalmar da alamar ruwa biyu, alamar ruwa biyu ta biyo bayan wannan kalma ɗin. Domin ana buƙatar yin mai cikakken bayani ne dangane da wannan kalmar domin ya daɗa saninta in ya santa a da a baya kenan. Idan kuma bai santa ba to ana buƙatar yanzu ya fahimce ta, ya laƙance ta. Misali, idan aka ce a rubuta kalma kamar makaranta sai aka sa ruwa biyu a bayan wannan kalma ta makaranta to yanzu za a shirya wa ba da bayani ne a game da me ake nufi da makaranta makaranta na iya kasancewa muhalli na musamman da aka tanadar domin bayar da ilimi daga malamai zuwa ga ɗalibai akan samu ɗakunan karatu akan samu ɗakunan ta ko ɗakin taro akan samu ofisoshin malamai da ofis ɗin shugaban makaranta da makamantansu idan aka rubuta kasuwa sai aka rubuta alamar ruwa biyu wannan alamar ta biyo bayan wannan kalmar kasuwar duni bayani da zai biyo baya zai kasance ƙarin haske ne ko kuma fayyacewa ce a game da abin da ake nufi kasuwa kenan yanzu gashi na sa ruwa biyu sannan zan yi bayanin kasuwa kamar haka wuri ne shi ma na musamman da aka tanadar domin aiwatar ko gudanar da harkokin cinikayya, siye da siyarwa. Akan samu yankuna daban-daban a cikin kasuwa. Akan samu sashen mahauta, akan samu sashen 'yan daddawa, sashen 'yan kayayyakin cimaka, sassa daban-daban dai kasuwa da ke ɗauke da su na yadda duk abin da kake buƙata kana iya tambaya ka ce ina ne inda 'yan koli suke, ina ne inda 'yan mahauta suke, ina ne inda dukawa suke, ina ne inda waye waye da sauransu dai suke. Kenan a nan, duk inda ka samu alamar ruwa biyu ana fahimtar da kai ne abin da ake nufi da kalmar da ta gabaci wannan ruwa biyu. Haka kuma idan aka ce, misali aka ce wushirya. Wushirya idan aka rubuta wushirya sannan sai aka sa alamar ruwa biyu ta biyo bayan wannan kalma ta wushirya to duk bayanin da zai biyo baya ana ƙoƙarin fayyacewa mai sauraro ne abin da ake nufi da wushirya ina iya rubuta abu kamar haka in ce wani datsi ne ko kuma tazara ce da ke samuwa a tsakankanin haƙoran mutum na gaba musamman haƙora na sama duk da wasu akan same su da wushirya a ta sama da kuma ta ƙasa to duk inda mutum ya ga wannan wurin kuma ya kasance wurin ba giɓi ne ba domin giɓi na nufin ficewar haƙori ne wushirya kuma wurin ne tun asali haƙori bai fito a wurin ba takan kasance wata kwalliya ce ko kuma wata daraja ta musamman ko kuma wata baiwa ta musamman da Allah kan yi wa bawansa to kenan a takaice duk inda aka ga an sa alamar ruwa biyu ta biyo bayan wata kalma to duk wani bayani da ya biyo baya bayanai ne da ke fayyace ma'ana ko manufa ta wannan kalmar uh, kenan duka uh, waɗannan abubuwan ana buƙatar ɗalibi ko mai nazari ya yi la'akari da su a duk lokacin da ya yunkura ko yake yunkurin yin rubuce-rubucensa a kowane irin harshe ba hausa ba a nan zan dakata na fatar za a mana likin za a viewing za a subscribing domin a gwada tare a tsira tare muna maraba da ƙorafi a inda ake gani kamar mun samu akasi naku yakubu muhammad harun na gode